الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه ina jin kwanan wata ashirin ne da bakwai ga watan jumadal ula ko da takwas ga watan jumadal ula shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin albarka na sharhu sunna na imamul bar barbahari a yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne a faɗinsa cewa an أن تجلس مع من يدعو إلى wal mahabbaci ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم في الضلالة yana faɗakarwa cewa kai bawan Allah mai aƙida ta ahlus sunna ka nisanci zama da wanda yake kira zuwa ga shauƙi da Muhabba. waɗanda suke zuwa kira zuwa ga shauƙi da mahabba su ne sufaye yayin da ya hana ka zama da malaman ulama'ul kalam malaman mandiki wanda suke sukan tauhidi sai kuma ya hana ka da zama tare da sufaye ya abudun Allah bil bid'i wal muhdathat wanda suke bautawa Allah da bid'a kuma suna bautawa Allah da kirkirarren abubuwa abubuwan da babu dalili daga littafin Allah ko sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallama sufayi suna bin ra'ayi ne da son zuciya ba irin addinin da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar da al'umma suke yi ba ba su damu da neman ilimi ba sai dai neman karama da wake-wake da kaɗe-kaɗe bal ma tsoratarwa suke akan neman ilimin suke cewa wai talabul ilmi yushghiluka an zikirillah wai duk wanda ya shagalci da neman ilimi to neman ilimin zai shagaltar da shi ya raba shi ambatan Allah wa yushghiluka anil ibada wannan a ce neman karatu wai ba za ka nemi karatu ba ko ba za ka nemi ilimi ba don zai hana ka ibada to ai neman ilimin ma ibada ne wai neman ilimi zai hana ka zikiri to ai shi ma zikiri ne sai dai su zikiri a wajensu na dukan kirji shine zikiri zikirin da za a daki kirji zikirin da za a yi ihu ana zagin wasu to wannan ba daidai ba ne kuskure ne wannan shine dalal din saboda ba yadda za a yi ibada ma ta yiwu in ba da ilimi ba kuma Allah baya karɓar ibadar jahili duk wanda ya bauta wa Allah da jahilci ya yi hasara to su sufaye sai suka guji ilimi suka guji karantar da ilimi suka ce da mutane ishtaghilu bi zikirillahi wa shagilu bil ibada ku shagaltu da zikiri kawai ku shagaltu da wake-wake da dukan ganga da kuma salati da tasbihi irin nasu shi ma da a ce salatin irin na annabi ne ma da dan dama dama to wannan shi ne ainu dalala wanda Allah kuma ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a cikinsa to an juyar masa da shi so ya kamata mutane sani cewa manhaji na ahlus sunna yana ginuwa ne akan karatu duk addinin da babu karatu kuma ba a kiran mutane a karantar da su to gaskiya ba za a kai labari ba kun ga addinin nan duk cikin mu babu annabi babu ko sahabi kai tabi'i ma babu so bayan da za a yi mutane kawai wai a ce musu wai su zo su yi wa Allah bauta amma ba a karantar da su ka tarar da watakila wani masallacin a unguwarku tun da ka san shi baka taba ganin limamin ya buɗe littafi yana koya mutane karatu ba to saboda me kuma su ba a karatu in an zo an yi magana sai a ce a ah, su ba za a kama sabon addini ba yanzu suna nan masallatan juma'a da yawa a garin nan masallatan juma'a shekaru a ruwar su ma kafin a haife mu amma wallahi ba a taba sa littafi ana koya mutane karatu ba ba a taba ba tsakani da Allah mu yi wa kanmu adalci ya za a ce tafka tafkan masallatai ya irin wannan al'umma suna zuwa ba za a sa qur'ani a fassara musu ba a sa hadisi a fassara musu a kawo ilimin tauhidi a koya musu zaman aure a musulunci a koya musu kasuwanci a musulunci sallar da suke zuwa suke a masallatan a koya musu yadda ake yin azumi da ake yi da ramadana ko na nafila a koya musu to mutane ba su a koya musu a masallaci ba kuma ba su je makaranta ba to ya za su gane addini to za ka yi tambaya ka ce menene hikimar da yasa ba a yi wallahi hikimar ita ce kawai dan idan an gaya mutane gaskiya za su gane gaskiyar kuma da yawan abun da ake jan mutane za a kai su a baro za su gane cewa an kai su ne an baro so da'awa ta sunna malam tana tafiya ne akan ilimi Allah ya ce annabi ya ce al'ilmu qala Allah qala rasuluhu wa ma siwa zalika fa waswasu shayatin kakka zauna da yan yan sufaye yan ashaq wal mahabbati sunansu kenan wa man yakhlu ma'an nisa'i wa tariqil madhhabi kada ka zauna tare da wanda yake keɓanta da mata akwai masu keɓanta da mata su ma duk yana daga cikin ba'adu sufiyya wanda ba sa taka tsantsan dangane da harkar mata suka ce wai su ba su da ma wani laifi a kansu haka malaman suke faɗa wani a littafi suke faɗa suka ce nanu min al'arifi na billahi a cikin littafan suna cewa ai su suka fi kowa sanin Allah su arifi na billahi ne saboda haka sai aka halatta musu yin sabo suna cewa na hannu ma alaina harimu mu babu haramcin abu a kanmu wa alaina wajibatu mu babu wasu abuwa na wajibci a kanmu li'annana wasalna ila ilallahi lasna bi hajatin ilal ibada yau mun riga an mun yi usuli mun isa wurin ubangiji ba mu da bukatar ibada shi yasa suke ake samun masu luwaɗi a cikinsu a samu masu zina a cikinsu akwai masu kallon mata a cikinsu wallahi yan uwana ba ku bi na bashi a garin nan wallahi an yi lokacin da da daga cikin masu irin wannan aƙidar duk wanda ya yi aure wata yarinya ko zai aurar da yarsa sai ya kai ta wurin shehi a karamakallahu ya cire mata gashin munkiri wani gashi ne a a gabanta yarinyar ta je ta kwana a wurinsa wai zai zare mata wani gashi wani munkiri a garin nan haka aka yi ta akwai waɗanda an yi yi da su su sun sani yanzu ne da mutane suka fara karatu suka waye ba wanda zai yadda ka kai masa matarka ba malami kake ba ko rawanin ka ya kai yadi arba'in ba wanda zai yadda baka mata ka ce wai kai wai mai takawa za ka ce gashin wace munkiri a ga wannan ba daidai ba ne kuskure amma alhamdulillah da ilimi da ilmantarwa da karatu mutane suka fahimta suka gane malam sai ya zamanto alhamdulillah kowa yana neman mai Allah ya ce mai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam muna da hotuna a wayoyinmu an zo ana taron zikiri wallahi tallahi mata babu hijabi daga su sai riga wallahi suna zikiri suna ana ana haska suna kada kirjinsu suna kada ni na gani da ido na wallahi kuma an yi magana a ce wai wai ambatan Allah ke kuma ana wannan la ilaha illallah la ilaha wallahi ko hijabi wallahi kun ga bai kamata zan zauna a wannan mukulan tuwa ba wallahi da ido na na gani ina hijabi babu kuma mai kyamarar mara kirki in gaya maka idan suka juya bayan suna yi kuma ita haska duk wurin fitina a jikinsu insha Allah yanzu da haka zamu bauta wa Allah dan girman Allah yuzayyinu shaytanu lana amalana shedan yana zayyana mana ayyukanmu ko a zo ana taro kaga da maza da mata ana cakuduwa da maza da mata kowa ya sani da yawa akwai abubuwa da ake a garin nan za ga maza da mata ake abin yanzu ko taron nan da ake zuwa aje yarinya budurwa karfe biyu wai karatun maulidinta wai sai karfe biyu daidai za ta fara balagaggiyar yarinya ta hau kan mumbari malam mutane duk suna tsaye kowa na kallanta to da wata hujja kuma a shari'a da wace hujja da wani dalili zo su yi waƙe-waƙen su yi faɗi abubuwan da za su faɗa ana ta kallon su kuma kuma Allah ya ce a kame gani annabi ya ce a kame gani so duk wannan yana cin abubuwan da dole ne wajibi ku samari matasa ku yi kokari ku kiyaye kanku ku gyara wannan ilimi ya zo gaskiya ta zo wajibi ne mai aiki da ita kada mu watsar da gaskiya mu bi ra'ayi da son zuciya wa tariqil mazhabi sannan kuma ka nisanci masu bin ɗariƙa ta mazhaba ita ce sufiya duk su ma ana ce da su ɗariƙul mazhabi cewa ka zo a ɗora ka akan ɗariƙa kaza ɗariƙa duk wata ɗariƙa ba ta annabi ba ka ajiye ta kurum ka bi abin da annabi ya zo da shi kur wani ya ce zai kawo maka wani abu kace da Allah a barka da abin da manzo Allah ya zo da shi kawai ba shi kenan ba ya kawo mana qur'ani izu 60 ga hadisai nan Buhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi Ibn Majah da sauran al-atraf da Masani da al-ajza ga kutubu sunna duka waɗannan wallahi sun ishe mu bayan mutum ya je ya kama bin wata ƙungiya. da za a zo a dora ka akan ra'ayin wani ba ko a zo duk kungiyar da kaga an ajiye wani malami ana wani girmama shi ana sa hotonsa to wallahi kai nesa da tunda mu ba cewa yi mu bauta hoto ba ko malami fa mai wa'azi Allah ya saka masa alkhairi ba cewa aka yi masa bauta ba batun wani magana dauke wata malami a lika a mota wata malami a lika a kofar gida wata malami a kiwalda wata malami a waya wallahi duk wannan ba karanta wasu ba ne. kuma bid'a ne da kurafanci dan asalin bautar gunki ma daga hoto aka fara shine asali da aka fara bauta gunki a duniya mutane ne malamansu magabatansu da suka yi musu abin kirki suka ce don kada su manta da su for remembrance don a rinka tunawa da su sai aka yi mutum mutuminsu da aka yi mutum mutumin su ƴaƴansa da jikokin suka zo suka gani suka ce a ah, ai wannan iyayen mu bauta musu suke suka ce kawai mu bauta musu shedan ya ce kawai ku yi musu bauta kawai sai aka fara yin bautar gumaka shine annabi nuhu ya zo ya tafafatawa da su to wannan liƙe-liƙen hotuna da makale-makalen hoto a jikin mota ko a jikin stiyari ko a key holder ko na wallahi duk ba karantar suna ba kuma ko malamin ahli sunna ne aka sa wallahi an yi bid'a ko ba addini bane kuma ya kamata ku sani ba hoto fa ake bautawa ba gaskiya ake bautawa idan mutum ya faɗi gaskiya <coughs> sai a bi shi a girmama shi a yi masa da'a amma ba a masa bauta o kaga ba ta so ba a je a bauta a kabarinsa amma a garin nan akwai malaman da ana zuwa kabarinsu wallahi kullum sai an je an roƙe su kuma sun faɗa cewa in sun mutu a je a roƙe su akwai waɗanda ake ganin idan ka rabu da su ka bi su ba ka shiga halaka ka taɓi akwai waɗanda a raye kuna gani an nuna muku a raye masu ana musu sujada suna raye an zo gaishe su sai an yi sujada an kafa goshi a ƙar goshin da zaka kafa wa ubangiji khaliqud dayyan shi zaka zo ka dasa shi wa wannan adam kawai wai dan malamin ka ne kuma an yi magana an ce ai waɗannan su suka san Allah wai su ne wai za su hada ku da Allah to gaskiya wannan duk ya ci karo da da'awa ta ahlus sunna haka abin yake sai ai hakuri a ji shi bai da daɗi shi yasa kake jin ake zagin ahlus sunna ana ta la'antar su saboda wai suna kashe kasuwar bin malamai ba haka bane ba malami ana girmama shi ana mutunta shi ana kimanta shi amma ba a bauta masa saboda wannan bautar malaman da ake yi ne da wuce gona da iri shi yasa mabiyan suke zuwa suna waka suna cewa sun zama Allah wasu ba haka bane ba akwai wani dan garin nan da ya isa ce bai ji wannan ba malami malami da ake ganin malami ne ko wallahi tallahi idan ka bincika na rantse da Allah bai taba karantar da su littafi ɗaya ba a tarihi a ce ya sa wani littafi daga farko har ƙarshe mutanen garin sa ko al'umma sun amfana da shi wallahi bai ba ya dai koya musu zikiri kun da na mala'iku da na kaji da na zakaru wannan dai ya koya musu mutum ya zo ya waka ya ce malamin sa Allah ne kowa ya ji a garin nan me ya faruwa ne saboda takadisul ashkhas ke dan adam a wuce gona da iri da shi to shine malam yake cewa ka nisanci masu irin wannan aqida wani ma a ce ya mafi Allah ba shikenan ba babbar sifa ta ubangiji suratul ikhlas qul huwallahu ahad ita ce suratul ikhlas surat tauhidi wallahi an dauka an lika wani malami a kasar nan to me za a ce kuma to wannan wannan aqidar ita ce abun tsoro wanda ya wayi gari yana bauta wannan adam ya yi asara Allah ya kiyaye wannan kenan yace fa inna haula'i kulluhum ala dalalatin duka waɗannan gabaki ɗin suna kan batani ba akan wato daidai suke ba batani kuskure ne kuma kowa ko dan uwanka ne yake wa alam anna Allah ta'ala da al khalqa kullahum ila ibadati wa man ala wa man min ibadi wa man min ba'd min من بعد ala man yasha'u bil islam tafaddulan minhu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira dukkan halitta izuwa ga yi masa bauta duk halitta gaba daya Allah ya kira ya ce su bauta masa kuma Allah ya yi baiwa shine manna laqad manna Allahu alal na na izba fihim rasulan min anfusihim kalmar man tana nufin baiwa Allah ya yi baiwa bayan wannan ga bayinsa ga wanda ya ga dama da musulunci wannan falala ce daga gare shi Qur'ani a cike yake da ayoyi da suke magana akan bauta Allah shi kade wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su mun bauta kaga wannan aya tana kira akan ayi bauta ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون wannan aya cikin surul bakara ita ma tana kira ne akan ku bauta wa Allah wanda ya halicce ku da waɗanda suka gabace ku don ku samu takawa Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamanto shimfiɗa sama kuma ta zamanto rufe gini kuma ya saukar muku da ruwa daga sama ya fitar da ainihin tsirrai don arziki gare ku kada ku hada Allah da abokanan bauta kishiyoyi kenan alhali kuna sani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid Allah yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku ku sani cewa girgizar tashin alkiyama wani abu ne mai girman gaske me ake nufi da ku ji tsoron ubangijinku ku bauta wa ubangijinku ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun wala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur ya ku mutane alkawarin Allah gaskiya ne kada fa rayuwar duniya ta rude ku kuma kada mai rudi ya raba ku da Allah i rude ku ku wa Allah shi shi kadai wa ani abuduni hadha siratul mustaqim ku bauta mun ni ni kadai ji Allah tabaraka wa ta'ala wala alulillahi lillahi andadan kada ku hada Allah da wani abun bauta ko guda daya iyyaka abudu wa iyyaka sa'in. bal iyyahu tad'una wa yakshifu ma da'una ilai. in sha'a Allah kadai kuke yi wa bauta ba wani yadda ya kamata ku bauta masa in ba Allah ba dan shine mai ciyarwa shine mai shayarwa shine mai azurtawa shine mai talautawa shine mai bada lafiya shine mai dora cuta shine mai sama shine mai ƙasa shine mai kudu shine mai arewa shine mai gabar shine mai yamma shine mai namiji shine mai mace shine mai bishiya shine mai dabba shine mai ruwa shine mai iska shine mai komai wanda bai isa ya ɗaya daga cikin wannan ba ka zo ka bata lokaci ka bauta mai wai yanzu a cikin wannan al'umma akwai mutanen da mutum faduwa idan zai sai dai kaga ya kira wannan Allah saboda malam tauhidi yayi wa mutane nisa faduwa faduwa mutum zai fadi wallahi ba zai kira Allah ba sai dai kira sunan wannan Allah ish hada hazi musiba wallahi iya bala'i kenan tangaran zai fada hannun mace sai ka tana shehu wani shehu ta yi mai za ta kima shehu hajiya ke ce Allah ya fi ya fi daɗi shi shehu in yazo zai kifewa zai kira ka sake shehu ka kama Allah kawai to wannan ne fa ba a so in an fana sai a ce an rena malamai ana abin nan wane ne wane ne to ita kuma gaskiya dai haka take Allah ya yi baiwa wa bayinsa da musulunci gaskiya mala babbar baiwa ce Allah ya baka musulunci Walkafu an harbi aliyin wa muawiya wa aisha wa talha wa zubair rahimahumullahu ajma'in ومن كان معهم لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى آل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ما ليتشي أكيد أهل السنة شيني kamewa dangane da yakin da ya faru a daina magana a daina daukan site a daina grajis a daina surutu a daina ma dangane da yakin da ya faru tsakanin aliyu da muawiya da aisha da talha da zubairu allah musu rahama sabon annabi ne an samu sabani a tsakaninsu a matsayinsu na dan adam to ai nesa da waɗanda suke tare da su la khasim fihim kada kai jayayya akan waɗannan kwata-kwata a ce ai aliyu ya fi gaskiya kuka ce aisha ta fi gaskiya ko ka ce Talha ya fi gaskiya ko ka ce Aliyu ya fi gaskiya la wakil amrahum ila Allah ka wakilta shine wakil ka wakilta al'amarin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu dangane da kutsuru <coughs> ma ko ce ne na ce akan abin da ya faru dangane da waɗannan manya-manyan bayin Allah su ne sabon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda manzon Allah ya tsoratar da mu yace kada ku rinka ku yi nisa da ainihin wato ambaton waɗannan mutane da mummuna sahabbaina da surukaina da kuma jikokina ga baki ɗaya ku yi nesa da kiran su kira irin na suka ko faɗin maganganu waɗanda suke ba daidai ba Allah tabaraka wata'ala ya faɗa akan sahabbai da suka je yakin badar kuma ya kalli 'yan yakin badar shine yakin farko da aka fara yi a musulunci annabi yana komawa madina Allah ya ce duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce ya je duk abin da ya ga dama a duniya an yafe masa in dai ka taba zuwa badar nazara ila ahli badrin فقال اعملوا a'malu ma فاني قد غفرت لكم يا كل ya kalli mutanen badar yace ku je ku aikata abin da ku ga dama ko me kaje ka ce wani je ka abin da ga dama na yafe ba waɗannan mutanen malam sahabbai ne amma yau waɗanda ba a ci sa'ar zuwansu duniya ba su kuma sun wayi gari zagin waɗannan suke akwai matan da sun yi naƙuda ta wahala an zubar da jini an yi ciwon ciki na masifa sun haifi 'ya'yan da suke zagin su abubakar da umar mutanen da tuntunin sun gama naɗa tabarmarsu da katifarsu a gidan aljanna kai nan ka zo kana bata lokaci ɗan ƙarshen duniya masifar janatan mata ta ishe ka da tashin hankali da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali wallahi tallahi amma mu ce wa gari wai a ce abubakar da umar zai zaga a daga tuta a gari a zage su to kun ji dai an ce a kame baki ma akan abin da ya faru akan sa. Bai a kame kar a yi magana sun fi karfin a made su matter of discussion sabon annabi ba a tattauna akan abin da ya faru tsakanin su shiru ake ce Allah ya fi musu kuma Allah ya riga ya fi musu kamar yadda zamu zo mu faɗa ayoyi wannan asali ne mai girma a aqida ta ahlus sunna duk wanda ya ce maka ahli sunna yana taba sahabi to bai san waye ahli sunna ba kuma duk mutumin da kaje kaji a karatun sa yana sukan wani sahabi to ka tattara kayan ka kai gaba dan tabbas kana zaune a gaban ka surgumin dan bid'a zai tukuikuya kai jefa ka a ramun da wallahi ba za ka fita ba akwai masu muguwar kiya sai kawo kissa ta ƙarya ta tauga sunan dai an ce sahabbai abokanan annaba, amma kaga abin da suka yi ba zai fito ya zage su ba amma zai ta kawo labari na sukar su ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa ku da kanku a jikin ku na ku ji ka gaskiya mutanen ba su kyauta ba to ya fara lauda ku kenan wallahi tallahi nan gaba yana yi yana yi da kanka zaka ce ka Allah ya tsinewa ne kuwa haka suke idan suka caje mabiyan suka caje suka caje suka la ana tullahi ala muawiya wani wa tashi a gaban malami ya ce Allah ya tsine wa abubakar da alheri da albarka wallahi malam subhanallahi alazim wato abinda kuma zai tausaya ma malam yan uwanka ne irin ka yan garin ku ka ne a kasuwa tare kuke ko a unguwar ku iri ɗaya ne amma kwakwalwar ta daskare ta fada cikin wani yanayi suna nan suna ribatar mutane ya zo a same ka dan bude maka wani dan kiyas. a ce ka rinka zuwa ta'alimi idan talaka ne miskini baka da komai har yan nijar nan babu su a zo a ta sai musu kura har kura ake sai a garin nan kura ta ruwa a sai maka kura a ce gashi nan ka je kai ta kawai dai karshen sati ka rinka bada homosi Wani over 5 din abin da ka samu amma akwai taro da za a rinka zuwa ana wani masu yogur yogurt nan da suke turawa su ma duk akwai irin su har irin gurin buga wayan nan duk ana yi har irin computer santa din nan duk ana yi ko a je guri a anguwa sai a samu wani guri kawai sai a kafa maka injin markaɗe sai ka zo ka zauna a wurin aikin ka kawai kana markaɗe kuma kana cusa na gida duk akwai su hanyoyi da dama da ake lodan mutane da ɗiban mutane aje a karatu saboda an rena mutane waye waya garin nan za a ce wai wai an ba wa 'yan jihar kano scholarship zuwa ƙasar iran kyauta karatu wai za su je karatu iran za su je su koyi shiyanci dai wallahi tallahi gwanda ka tafi amerika wallahi ai gaskiya ne gwanda ka je amerika gwanda ka je ingila gwanda ka je canada Allah kallin mun san cewa ka tafi da musuluncin ka ɗayan biyu ne ko ka zama arni ko kuma kana tare da mu ko ba ka amma can mu illar mu za ka tafi ɗin ka je ka dai ka zama arni amma za ka dawo kana sallah mu bamu gane ba kuma addinin za ka fara kai farmaki za a koya maka yadda za ka zagi abokanan annabi ko ba ka bane ba to wannan shine kawai a nan nan a nan nan a nan nan kusa da kudin akwai makarantar da tana nan ka kai ɗanka kai da zaka kai ɗanka din a karantar maka da shi makaranta ce za ka yi mata islamiyya duk wata za a biya uban dubu uku kuma karatun yaron kyauta kai ba wai fa yaron za a biya ba uban yaron shi ma sai an biya shi a karantar maka da yaro kyauta sannan a ƙarshen wata kuma aika maka da dubu uku yanzu kai dan girman Allah kai wannan abun aikin Allah ne za a maka wannan saboda ana so ne a farauce ka ya kamata mutane ku yi takatsatsa talauci ba hauka ba ne ka je a ta dalilin talauci a zo a raba ka da aƙidarka ku sani kuma babu mutanen da suka kai sabai mutane ne da suka girmama annabi suka fifita rayuwar lahira a kan ta duniya suka ba wa manzon Allah kariya suka yi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba da dukiyarsu ga annabi suka miƙa rayukansu aka zubar da jininsu addinin Allah ya ɗaukaka suka bar gidajensu suka bar garurukansu suka bi manzon Allah sallallahu sallama suna da falala wanda su bai same ta ba su ne khairul quruni su ne khairun nasi wanda Allah ce khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hadisin Imran bin Hussein a duk duniya babu jama'a da suka kai sabai falala karnin sabai sannan kuma duk duniya ba wanda ya kai tabi'ai bayan sahabbai sai tabi'i tabi'ina sun samu matsayi da daraja saboda sun taimaki annabi sun yada addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka yi dakon addinin musulunci sahabbai suka kai shi duk inda ba a tsammani a duniya da ba dan sahabbai ba mu nan duk da ba mu zama musulmi ba Dukkan mu mun zama musulmi ne saboda albarkacin sun dauko addinin sun kawo shi lokacin da manzon Allah ya yi wafati a Madina cewa suka yi gaskiya su ba za su zauna ba za su shiga duniya za su zo su zauna a madina za su je su yada sakon annabi inda sun yi ilimi za su je su isar da sakon Allah wannan ya tafi waccan kasan wannan ya tafi waccan kasan suka je suka ta bude makarantu suka samu almajirai tabi'ai suka ce wa tabi'an kuma ku shiga duniya ku yada kalmar la ilaha illallah su ma suka je suka bude makarantu su ma almajiran su suka tura su shiga duniya shine har yanzu muka zo muka samu wannan addinin da ni da kai muke yin sa alhamdulillah cikin ni'imar Allah albarkacin sahabbai duk wani hadisi da za ka karanta dole sai ka fara faɗin sahabi kafin ka je gurin annabi ba zai kawo sama babu tsani ba duk wanda ka ganshi a sama ya taka wani abu ne ya je ko ba gaba ne ba in jirgi ne ba ya da kawo shi kai sama ba idan kan gidanka ne sai da ka tattaka matakala to su ne matakalar da za su kai mu ga Allah su ne matakalar da za su kai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa Allah ya faɗa cikin ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani mai girma laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه thumma taba Allahu thumma taba alaihim liyatubu inna Allaha huwa tawwabur rahim wannan aya cikin surar tauba aya ce mai girma aya ce mai matsayi aya ce mai daraja take bayani akan falalar manzon Allah da sahabbansa Allah ya yafe wa annabi kaga falala ce gare shi sannan Allah ya yafe wa muhajiruna wal ansar su ne sabban da Allah ku lura da ayan laqad taballahu ala nabi Allah ya karbi tuban annabi ya yafe mai ba shi kaɗai ba Allah ya yafe wa wal muhajirina wal ansar mutanen makka da na madina to su ai sahaba? su ne to Allah ya ce ya yafe musu wani kuma a garin ko ya zo ya ce kafirai ne kaga ya karyata qur'ani duk wanda ya karyata qur'ani kuma kafiri ne cikin sauki ba wani dogon turanci ka yadda Allah ya yafe musu mu tafi da kai kana cewa a'a ka zama aljihun baya ka ridda wanda suka bi su cikin hali na kunci da wanda suka biyo bayansu Allah di ya yi musu afuwa ya rangwanta musu ya yi allazina amanu kula wa kunu masu sadiqin ya gwanda ki koyi imani ku ji tsoron Allah ku zamanto tare da masu gaskiya malaman tafsir ka ce suwaye masu gaskiya da aka ce ku zama tare da su Sabai. to Allah ya ce masu gaskiya ne kai kuma ka ce magareta ne a aƙida shi a wai Allah wai wai duk wannan ayan wai ai daga baya Allah ya yi da na sani ai subhanallahi alazim wai Allah ya yi recreating wai ya ce da ya sani da bai yafe waɗannan mutane ba ka duba dan girman Allah yanzu ko mutum ne ya zo da na sani ai rauni ne to kaga an zagi sahabi an zagi Allah idan duk wanda ya ce Allah yana da na sani ya zagi ubangiji shine za ka yi mamakin waɗannan ayoyin gaba ɗaya suke da su sai sun dunkule su gaba ɗaya su yi eh, Allah ya faɗa amma daga baya ya yi da na sani ya yi da na sani da ya sa abubakar shine halifan annabi ya ce da ya sani da ba ya ka ba kenan Allah da yana tattare da jahilci kenan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 an rufe kofa shekul islam ibn taimiyya yake cewa duk mutumin da allah yadda da shi malam to bayan da za allah ya kona shi ko a nan duniya ne abokinka ko mai gidanka ko babanka ko dan uwanka ce ya yadda da kai kenan kai dan fatansa ne to allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ka duba wani abu mamaki ya yadda da su sannan yardar da suka yi wa Allah Allah ya yadda sun yadda da shi yanzu ne za a yi a ce wanda Allah ya yadda da shi kuma dan wuta ne a wurin su fa wai manya-manyan 'yan wuta ma abubakar ne su abubakar wai su ne na farkon wanda za a kona su wallahi ina mamakin lokacin sau da yawa na zo karatu sai ce ni mutane na ban san wace irin kiyayya suke abubakar ba me rai ya musu shi ko wannan bawan Allah me abubakar ya musu ballantana umar kan wayo umar ina ina ko tafiya kai kaje kasashen da waɗannan mutane suke da kwari in sunanka abubakar ne sai an ce ka canja suna ko sunanka umar ce sai su ce ka canja suna Allah ya yarda da su sun yarda da Allah mu kuma mun yarda da abin da Allah ya faɗa yace wa addalam jannatin tajri ta al-anharu khalidina fiha abadan Allah ya tanadar musu da aljanna wanda koramai na gudana a karkashin su har abada babban rabo ne kenan daga Allah wannan to Allah ya ce yan aljanna ne ba shikenan ba لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم wa atabahum fathan qariba ita ma wannan yabo ne akan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار صحابي كنا رحماء بينهم صحابي كنا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما duk sabon annabi ne Allah ya ce ya yafe musu sai da wata shimfiɗa ma ce Muhammadu kuma manzon Allah wanda suke tare da shi kuma masu tsanantawa kafirai ne amma masu tausayawa junansu ga yawan sujada ga yawan ruku'i har alamar sujada za ka gani a goshinsu saboda tsabar bauta ubangiji wannan shine misalin su a taura misalin su al ka zar'in akhraja shat'ahu fa kamar shuka ce da Allah ya fitar da ita ta yi kwari ta yi yabanya ta yi kyau manoma suka gani suka sha'awa Allah ya sibanta sabon annabi da yabo a cikin attaura eh, ya bisu su a cikin linjila ma fa Allahu ala rasuli min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين كاغنسو فقراء مسكيني فقيري المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Allah ya sifanta suna taimakon Allah suna taimakon addinin Allah suna taimakon sunnar manzan Allah Allah ce waɗannan sune masu gaskiya والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله تبارك وتعالى yake bada labari akan sahabbai yana yaban su cikin sifofinsu da ya faɗa cewa ba sa jin haushin junansu sannan kuma ba sa ainihin wato kyashi wa junansu sannan kuma suna fifita junansu akan junansu sahabi za a zo a je ishi ruwa za ta kashe su a miƙo musu ruwa suna kwance gaba ɗaya makogoro ya bushe mutuwa kawai suke jira saboda bala'in ruwa wallahi malam idan aka kawo ƙwaryar ruwan nan sai wani ya ce a miƙa dan uwana shi ma ya ce a miƙa dan uwana shi ma ya ce a miƙa dan uwana haka za a yi ta miƙa ta miƙa kafin a juyo na farkon ya mutu kafin a bawa na biyun shi ma ya mutu haka aka yi sai da duk suka mutu wallahi ruwan ya saura ba su sha ruwan ba saboda bala'in ne suna fifita 'yan uwansu a kan kansu Allah ya ce waɗanda suka zo bayan su mutanen ƙwarai addu'a suke musu wallazi ne ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana kun ga sifar bayan Allah na ƙwarai ko wanda suka zo bayan sahabbai da mu da ku duk mun shiga tabi'ai da tabi'ai tabi'ina tabaul atba'u duk sun shiga wanda suka biyo bayan sahabbai na ƙwarai yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina na sabaquna bil imani addu'a suke musu cewa suke ya Allah ka gafarta mana da mu da ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani dan Allah wa ya riga ka yin imani sabai ba su riga ku imani ba ga annan aya karara Allah ya ce duk mutumin kirki addu'a yake wa sabai Allah ka yafe mana da wanda suka riga mu imani wala ji fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya mana kyashi karka sanya mana hasada shine gillu karka sanya mana fushi da kiyayya dangane da yan uwanmu musulmi waɗanda suka yi imani karka sanya mana mu ji muna su ka duba wannan ayar ba kamar wato yanzu yanzu nan ta sauka ga sunan wasu kuma an sa musu gillan da fishi da kiyayya da gaba ga yan uwansu wanda suka yi imani sabai rabbana innaka ra'ufur rahim lalle ya ubangiji kai ne mai tausasa kuma kai ne mai jin kai to kaga annan Allah ya riga ya bayyana ce bayan Allah na kwarai istighfari suke musu nu kuma la'antar suke ai an gaya wa Aisha aka ce ana zagin waɗannan mutane ce ta ce Allah ne ya so ya kara musu daraja tuntunin sun gama haɗa kayansa a gidan aljanna sai kuma wasu suke zuwa suke zagin su mutumin da ya riga ya gama tarewa aljanna sai ka zage shi mai aka yi yawan ka banza ka zo ne da wucewa da mota ka ruga da gudu ka wuce kare ya biyo ka yana tawo shi ka yi nisa shirme kenan Allahu akbar hadisai da yawa sun zo suna magana akan tsare daraja da mutuncin sahabbai wanda Allah ce la tasubbu ashabi jama'a kakku zagi sahabbai na me kake nema ne sama da wannan kada ku zagi sahabbai na fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsu hannunsa shine Allah law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayanku wallahi zai ciyar da misalin dutsen Uhud dukiya kuɗi zinari azurfa dutsen Uhud duk girmansa da za ka zo ka ciyar da shi a matsayin zinari da azurfa sadaka saboda Allah wallahi idan sahabi ya ba da tafin hannunsa ɗaya wallahi ya fi kalada idan ba gane ba in za ka ciyar da zinari da azurfa duk kano gaba ɗaya sabon manzan Allah ya ba da zinari da azurfa cikin tafinsa ɗaya Nasu ya fi na kalada. su Allah da ya rubuta musu lada ya kaddara ba za a taɓa yin aikin da ya fi nasa lada ba malamai suke faɗa imamu ahmad ya faɗa a cikin littafinsa a sunna ya ce sahabi ƙwaya ɗaya ƙaramin sahabi kwaya ɗaya darajarsa matsayinsa falalarsa ya fi ƙarnin da ya biyo bayansa gaba ɗaya sahabi ɗaya ya fi mutanen duniyan nan gabaki ɗaya daraja wajen Allah sahabi ɗaya wai dan me sahabi ya samu matsayi dan shi sahabi dan shi ya kasance tare da annabi ai hasken annabi ne Allah ya basu ai darajar manzon Allah ne yasa suka samu suka dodani wannan hasken da ba nan sun yi tarayya da annabi ai ba zama sahabbai ba shi yasa duk wanda bai ga annabi bai yi tarayya da annabi ba da wannan falala so yayin da ka zo ka zagi sahabi to ka zagi annabin ne dan sahabi ya samu falalar da ya samu ne saboda dalilin annabi ko ba haka bane ba to wannan shine kar ku zage su haka annabi ya ce kamar manzo Allah ya san za a zo karshen zamani a samu masu tsine musu albarka mutum ya samu katon kare a gidansa kawai ya rubuta wa sunansa abubakar samu karya ya sa mata aisha a garin nan fafai ba mamaki anguwar kuma akwai abin ba daɗi wallahi da Allah ya sauke annabi ya ce wala nasiba wala ko rabi ko rabin tafin hannu ya bar wala ba kai shi lada ba malam sun riga sun yi gaba yawwa sun yi gaba wajibi ne ga musulmi ya girmama su ya yadda da su ya yi koyi da su ya bi su ya ba su kariya akan mutuncinsu wannan shine matsayin musulmi na kwarai San sahabbai san annabi ne kazafi wa sahabbai kazafi wa annabi ne da in ka zage su kana nuna annabi bai iya tarbiya ba kenan Ko ba ka bane ba ka nuna annabi bai tarbiya ba yayi failin akan tarbiyar sa kenan Allahu akbar Allah kiyaye mu Allah ya raba mu da bata sahabbai ko zagin sahabbai ya ce kar mu shiga cikin sabani da ya faru akan fada a tsakanin sahabbai ko kuma jayayya a tsakanin sahabbai masu son sharri masu yada bala'i su ne suke bibiyar sabani da ake samu tsakanin sahabbai suna yadawa suna ɗaukar site suna tsire musu albarka suna kuma la'antarsu waɗannan halifofi da gani ga baki ɗayansu ba wanda bai shiga cikin rikici ba Allah ya jarabe shi abubakar da gani ɗin nan kashe shi aka yi guba aka sa masa ya mutu na umar kun sani kashe shi aka yi a masallaci na usman yanka rago suka masa a garin madina nan madina ta annabi suka kwantar da shi suka sa masa wuka a wuya yadda za ka yanka kazar gidanka da rago haka aka yi usman bin affan da kasar aliyu bin abi talib shi ma kashe shi aka yi a wata riwaya aka ce karfe suka samu suka dankara masa guduma a tsakar ka sai da suka halakar da shi kawari jawa suka kashe shi na na aisha rake gani an zo an yi fada an yi yaƙi tana kan raƙumi sai da aka zunguro ta aka jefo ta na na aisha fitina ba ta da kyau bayan an kashe sayyidina usman dama aka bude kofar fitina a cikin musulunci kuma daga nan aka fara kashe mutane ana ci zubar da jini to an kashe gida sayyidina usman kansa an je har gida an sa wuga an yanka shi to ni da kai <laughs> ai ka gama mu da garanti duba dai matsayi duba tsoron Allah duba takawa duba kima duba gudunmowa duba hidima da wannan bawan Allah ya yi wa addinin musulunci amma a gabansa bai suna gani a cikin gatansa a ɗakinsa a gaban iyalinsa aka hauro gidansa aka kwantar da shi aka danna masa wuka na farko dai karfe suka soka masa a kunnensa nan da suka soka mai wannan kunne sai da ya fito ta ɗaya kunnen kaga wannan kan ba sai ka yi magana ba ma karfe ba. a soka shi anan sai ya fito nan kaga ba sai an yi magana ba ma kawai mutuwa ne sannan aka zo aka bi shi da yanka jini suka faffarke rigarsa usman fa ibn affan wanda annabi kansa ya ce yana jin kunyarsa annabi kansa ya ce mala'ikun allah ma kunyar sayyidina usman suke ci mala'ika ma yana jin kunyar sayyidina usman mala'ika ina jin kunya sayyidina usman yace kaifa la astahi mimman tastahi minhu al mala'ika yaya ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah ma kunya suke ji ba wannan bawan Allah da Allah ya sa mala'iku suna jin kunyarsa kaji ko amma kaji yadda aka yi masa sa malamai suka ce awal uzama yuktalun duk manyan mutane kashe su ake duk wanda ya ba mutane gudunmawa ya taimaki al'umma ya yi gaskiya ya yi kira akan gaskiya to karshen zama mamaki ga an kashe shi haka sunan rayuwar duniya take amma ya kamata ku sani cewa kashewa na baba ba ya nuna ya asara ba ne nasara ce wallahi nasara ce ai wani ba ma san shi wanda a kashe shi to kayi abin da Allah yake so ne kuma matsiyata ba sa so sai suke ganin solution din shine su raba ka da duniya to haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi Allah ya raba mu da fitina wa alam rahimakallahu annahu la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqadda minhu لا يهل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه أسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما sai kawo mana wata gabar magana mai muhimmanci ka sani Allah ya maka rahama bai halatta ba ka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi malum ri'in muslim haramun alaika kawani ya ci kudin wani kawani ya ci dukiyar wani bai halatta ba sai dai inda ra'ayinsa yana so shine bi tsibatin min nafsihi shine abinda mai ahalari ya faɗa yace bai halatta a ci dukiyar mutum musulmi ba bi ghairi tibi nafsi bibin nafsi girmama musulmi shine ka girmama dukiyarsu ci haram karka zalunci dan uwanka akwai hadari kwarai da gaske wa in kana ma rajulin malun haramun faqad daminahu idan wani daga cikin ku akwai wata dukiya a hannunsa ta haram ne to wannan dukiya din fa tana karkashin damaninsa ma'ana duk da cewa ta haram din ne to amma dai tana karkashin kulawarsa kuma kai ma haramun ne ka zo ka ci wannan dukiyar misali wani ya je ya sato kuɗi wannan kuɗi nasa na sata ne ko haka ne ya sato kuɗi kudin sannan na sata ne to kai kuma bai halatta tun da kuɗin nan na sata ne kai ma ka je ka ce bari ka kwace su ko ka sace su ba la ya haram la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an bai halatta ga wani ya ainihin wato shi wani abu daga ciki ba sai dai da izininsa ba mamaki wannan mutumi da ya ɗebi wannan kuɗi da kace kai ma tun da na sata ne bari ka je ka kwashe sai ya tuba ya ce bari ya mayar da wannan kuɗi inda ya ɗauke su to kai abin da ka ɗauka fa a kasta haraman ka ɗauki haram kenan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rinka cin dukiyar ku tsakaninku da anya barna haramun ne cin dukiyar dan uwa shi sace kudin barawo ba halal bane shi ma ke ko ba ga wani ai wallahi barawon gwamnati ne shi ma a gwamnati je Ba kurin kwaso mana a ina an yi sata biyu kenan ya sato kai ma ka sato ina eh, sannan ya ce wal makasibu ma bana laka sihhatuhu fa huwa mutlaqun illa ma zahara fasadu wa in kana fasidan ya akhudhu min al fasidi mamsakatan nafsi mamsakata nafsihi ولا تقولوا أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس dukkan kuɗi da zaka nema shine almakasib jam'i ne na maksab abubuwan da zaka nema na arziki duk wanda ya bayyana gare ka ingantacce ne ta wannan mutlak ya zama halal kenan da annabi ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس halal a bayyane haram ma a bayyane ne amma a tsakaninsu akwai abubuwa masu rikitarwa umur mushtabihat da yawa cikin mutane ma ba san su ba so duk abin da ya bayyana gare kamalan na halal ne yi amfani da shi cika sha sayi abin hawa gina gida yi aure buɗe kasuwar ka da shi tunda ya bayyana gare ka halal ne amma duk abin da yake ya bayyana barna ce haram ne illa ma zahara fasaduhu to wannan barna ne haram ne ka rike shi akan ka kana amfani da shi kudin haram kakka gina gidanka da haram kakka hau abin hawa da haram kada ka yi aure da haram kakka biya kuɗin makaranta 'ya'yanka da haram kakka je ka sayo buhun shinkafa ka kawo iyalanka su ci da haram baka da bambanci da wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzziya bil harami fa anna yustajabu lahu annabi ya ce gashi nan abincinsa haram abin shansa haram suturarsa haram yaya za a amsa masa yaya za a amsa masa fa anna yustajabu la yaya za a amsa masa duk wanda ya zama to rayuwarsa haram yake mu'amala da ita gaskiya ya maza maza ya tuba ya koma ga Allah ittaqullaha wa ajmilu fi talab haka annabi ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincin ku malamin makaranta ne kai yi kokari ka ci halal dan kasuwa ne kai yi kokari ka tara halal dan siyasa ne kai ka yi kokari ka guji kudin kama ba kakka yadda a baka haram manomi ne ka yi kokari ka noma halal in ba haka ba baka da bambanci da masu cin mushe wallahi baka da bambanci da masu cin alade alade haram ne ko to kudin haram ma haram ne mushe haram ne ko to kudin haram ma haram ne inna ma harrama alaikum almaitata wad dama wa lahmal khinziri an haramta muku mushe an haramta muku jini an haramta muku naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittarra ghaira baghin wala adin fala ithma alai inna allaha ghafurur rahim so jama'a wajibi ne Allah ya riga ya mana bayanin dukkan abin da yake na halal kamar da yace na halal bayyin wa inna haram bayyin wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilai an riga muku bayani dalla dalla so kar ku ci haram abun tausayi ne mutum ya zo ya cika jakarsa da haram addu'a ma an kai fa Allah baya karba annabi ya faɗa wanda yake cin haram in ya daga hannunsa ya roki Allah wallahi Allah bai zai karba ba amma yau malam ita ake nema aina ita ake nema mutum da biransa ɗaya sai ya ɗora biransa a kan teburi sai ya tsare naira miliyan ɗari da biro kawai su ɗebi kuɗin al'umma su gina tafka-tafkan gidaje su ɗebi kuɗin al'umma su hau motoci na kecere ne su ɗebi kudin al'umma su auri matan da suka ga dama shekaran jiya nan wani bawan Allah yake gama ya ce tafiya ta kama shi ya je india shi ɗan kasuwa ne jirgi ya hada shi da wata mace ya wata mace kyakkyawa masha Allah tabarakallah amma abu mamaki ta dira inda ya ita kadai jakarta a nanake da daloli ta sauka suka tafi take tambayan shi wannan mutum da Allah wani hotel ne mai dan kyau a ƙasan nan tana so za ta sauka ya ce a ah, keke kaɗai kika tafi wannan gari mai nisa shi wallahi ita kaɗai ne me ya faru ina mai gidanki ce wallahi yana Najeriya waye ne a ah, wallahi wani dan majalisa ne to ya aka yi tafiya barki ce wallahi sabani muka samu da shi mun fito na ce masa za mu shiga duniya mu dan zagaya na ce ni indiya nake fara son zuwa saboda ina kallon indiya ina ganin su suna ban sha'awa sai ce shi gaskiya indiya ba ta burge shi shi zai tafi ingila daga nan zai wuce ina zai wuce ina sai ta ce ita kuma gaskiya sai dai a fara zuwa ingila india sai ce shi kuma bai fara zuwa ba sai ce ta fara zuwa ta tafi kawai ta je idan ta dawo sai su tafi ya lauda mata kudi karmaka makalla ta tafi ce a gaya mata hotel ɗin da ya fi kowanne tsada a gaya mata ya raka ta za ta kama ta ce kai ba za ka kama bai ce a ni dan kasuwa ne mai arha nake nema yawwa ni ba ma zama nake a ciki ba ni kawai kwana ne da ba dan ba a kwana a titi ba ma da a titi zan kwana cike dai shiga kawai hajiya ci to yanzu yaushe za ka dawo ci a to don dawowa kuma ni kan na taimaka miki a da Allah ka zo saboda ka dan mun jagora kaza kaza kaza abin nan yace ga gama matan nan fa ne ma take ta makale masa ce wallahi malam da ta buɗe jakarta na ga daloli a yanda ya mun lissafin yawan dalolin ya kai naira miliyan tamanin miliyan tamanin fa wannan wani irin kudi ne haka na ce wani yamma aka yi aka basu suka wuce ma daga airport ma da wannan kudin cewa dukkanin maza ne dokar iska ne kawai da an je ta yi war ta zaba ta raba wa waɗanda suke kulan nan da za a ce ta wuce takarda ce za a bata ta je can kuma za ta yi declaring shi kenan kawai ce ta je kasuwa ta yi sayi ya ce wallahi mala ranar farko da ta yi wani irin wanka ta sa wani irin kaya ba za ka iya daɗa kallanta ba komai na ta a waje yake to malam sun samu kuɗi ta taho indiya malu shahid da nake so in gaya muku anan gurin dan girman Allah mu yi wa kanmu adalci wannan mutumin in shago ne da shi yake kasa kaya yake bin riba dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyu ɗari uku ya tara wannan kuɗi zai hada wannan kuɗaɗe ya mika wannan matar ta tafi yawon duniya su ɗaya kenan idan ɗan albashi ne aikin gwamnati yake albashinsa ne ya shagumi ya tara zai ɗauki wannan kuɗi ya bata idan manomi ne zuwa ya je samu gona hekta kaza yayi noma yayi noma ya samu arziki zai ɗebi wannan kuɗi ya bata to yana samu kuɗin kuɗin al'umma ne kuɗin Allah isa <laughs> wani mutum ya ce dan uwansa ya samu sanata ya ce mutum ne mai takawa da tsoron Allah Allah ya kaddara masa ya samu ya shiga ya ce suna dara Dirarsu na farko kurin sai ya ga alat a wayarsa yana duba sai ga naira miliyan hamsin ya ce to ce wannan menene ya tambaya ce a kaɗan gyara jikinka ne haka dan gyaran jiki ne kaɗan abin nan kwaskwarima ne wannan ya ce to sati ɗaya na biyu bai cika ba yana dubawa sai ya ga wata saba'in ta zo a <laughs> ga mutum yana dariya yake ya dubu ko <laughs> ya duba ya gawa ya ce ya ce kai ya kira wani dan uwansa ya ce wani abun ya yake ne kuwa ce a ah, kai ne ba Allah ya kawo ka ba ai sai ka gode Allah alheri ne zo ya ce kai ya ce yake ga dan wasu ya ce wannan mutanen ko za su ga annabi <laughs> sai shi abokin nasa sanatan sai ya ce masa gaskiya wanda zai ga annabi kan bai zai zo nan ba eh kwarai kuwa ya ce duk wanda yake karɓa wannan kuɗin gaskiya bai zai ga manzan Allah ba wallahi haka yi a wasu ɗan ne wallahi malam kaji ko sai ce to wallahi wallahi na haƙura wallahi na dena wallahi mayar musu kuɗin su ya fita dan uwan shi ne ke ga yace ina yace ai wallahi shi ya zo ne daman dai ya ga dai wani irin taimako zai wa al'ummar sa kaza kaza kaza kaza ya ji ana samun kuɗi ka ce. amma wannan daga hawansa kawai kwata kwata ko watanni bai yi ba ana turo mai alat kawai ta waya ba, ta waya kamar da kan recharge card fa kai ne jira wanda sai banki ta waya yanzu suna so su maka abin sai su karɓi lambar wayarka kana zuwa gida yau ba za ka yi bacci wallahi kuwa akwai wani ai wani ba sai na faɗi sunansa wani tsohon shugaban ƙasa mai yawan kyauta eh, ya samu wani wani ya shiga wani hali na kakani kayi ya ce ba da lambar wayansa ya ba da lambar wayansa ya aka har hada masa aka turo masa take take fa sai aka turo mai kudi kudi miskini ne fa bai da komai fa aka turo masa miliyan ashirin ya duba ya gani haka da gilas ɗinsa sai ya cire gilas ɗin ya ajiye ya ɗauka idon ne ya nuna masa ba daidai ba ya duba ya gani sai ya kira ɗansa waye yana rike da waya ya ce zo ya ce zo ka duba min nan da Allah ɗari biyu ne ko kuma dai ya ne ne ban gane ba ya duba ya ce ai baba naira miliyan ɗari biyu kenan ai naira miliyan ashirin kenan ce miliyan ashirin ai mutumin nan baccin da bai sake yi ba kenan gaba ɗaya fita daga cikin hayyacinsa to wannan kawai malam na dan chocolate ne fa in kana ji ana cewa wai ana talauci a Najeriya mu dai talakawa muna cikin talauci amma wallahi tallahi malam akwai kudi a ƙasar nan na faɗa na mai ko shekarun jiya na faɗa wani karatu na ce in kana so ka san akwai kudi a garin nan gobe da safe don Allah ka dan fita bakin titin nan ka riƙe takarda da biro daga nan ka tsaya zuwa karfe sha biyu ka irga nawa za ka ga sababbin motoci sun gita a gabanka kar ka irga kowace in ba sabuwa ba kana zaune yau zai wuce yau wata za ta yau karuwa kadai a garin nan karuwa karuwa guda nawa za ka ta wuce da sabuwar mota karuwa je ka manya manyan shagunan nan da aka bude kaga karuwai da suke da kuɗi karuwa tsirara za ta zo ko dan kwali ba ta da shi ko kuma tana dan kwalin dan rabi na munafurci wani dan majalisa ko wani dan sanata ya saya mata mota mai tsada za ta zo kwanan nan ba wata ta jefar da jakarta ba a wurin sai sai naira miliyon nawa ne a ciki jaka ce fa a hannu jaka an shiga ne a danyi sai fete-fete abubuwa aka manta aka duba cikin jakar naira miliyan kaza ne a cikin jaka mace ta zo shopping a shago ne da naira miliyan kaza ni da kai in ba sa kai baka kare rayuwarka baka taba ganin naira miliyan ɗayan ba wataƙila hidi a kiyaman ana irga ka irga karka ce ba kuɗi akwai kuɗi sai dai akwai tsabar rashin imani to irin wannan gata irin wannan jin daɗi malam wallahi malam Allah ya raba ka da shi matukar zai raba ka da addini to sannan ya yi magana akan wata ɗabi'a waɗanda suke cewa atrukul makasiba wa akhud ma atawni yace kada ka ce ni ni ba zan nemi kuɗi ba ni zan haƙura da na sadaka kawai abinda aka bani ni shi zan karba mutawakkilun ala Allah kenan ni zan shagalta da ibada kawai ina jiran sadaka yan jiran ta annabi kenan to wannan kuma a shari'ar musulunci bai halatta ba ka zauna zaman jiran sadaka a'a matakka wa zai ciyar maka ƴaƴanka wa zai ciyar maka wala halin rayuwarka wa zai ɗauki nauyinka wa zai gina maka wurin zama kullum ka zauna kai ka zama parasite wata zawadu fa inna khairar zadi ta taqwa guzuri asalin wannan aya malamai suka ce ta sauka ne akan mutanen yaman in za su je aikin hajji in su tun da aikin Allah ne za su je su ba za su yi gudunar komai ba za su tafi kawai za su bi hanya Allah zai kawo musu sai su ta roƙo a hanya sai su yi su alhazai ne na Allah ne a taimaka musu sai Allah ya ce a do wanda zai je aikin hajji ya guzuri dan tara yan kudin ka ka zube aljihu amma mafi alherin guzuri shine takawa shine tsoron Allah so ya kamata mutane su sani cewa zama mutum ya miƙe kafansa zaman banza yana jiran fi sabilillahi annabi ya ambaci sadaka da cewa ausakun nas ne kazanta ce ta mutane ita sadaka dattin mutane yaya za ka zauna ana baka dattin mutane datti ne fa sadaka yasa aka ce annabi baya ci iyalan gidansa ma ba sa cin sadaka ba ruwansa da sadaka idan damu da ita ba to dan me ni da kai zamu zo muna jiran sadaka ka nema ka bayar al yadul ulya khairun min yadis sufla hannun sama shi yafi hannun kasa kullun hannun da yake sama shi yafi na kasa nan kai ka gani karbi ya ka gani ya ka ga yadda ya ladabi <laughs> to annabi ya ce wannan hannun na sama shi wannan na kasan kai kullum hannunka a ƙasa kai ma wata ranka daga ka bayar kada ka zamanto kai ne mai karɓa. ba hikima ne ba akwai gaskanci ma ciki ai ai dan adam shi kullum su ake yi sama shi yasa kowa ya saita rayuwarsa mai noma ya noma mai kiwo ya kiwo mai sana'a ya sana'a mai eh, karatun boko ya zo ya aikin gwamnati ya karatu ka kure maleji don ka samu aiki a tsare mutuncinka ya bude shago ya bude shago wanda zai faskare ya faskare wanda kuma kwata zai rinka zuwa yana yashi yana samun na kashewa shi ma ya je yi wanda rijiya zai rinka tono ya je tona wanda zai transportation ya yi kowa kullun ya malu ala shakilatihi kowa ya je aikin da ya dace da shi kuma kowa ya saita wa kansa me ya kamata yi kuma sana'a ba ta karewa akwai ta hannu akwai ta karfi akwai tunani ne akwai gyara kwakwalwarka ce kawai abu ya lalace a kama ka gyara imamu ahmad ibn hanbal ana ba da labari a kansa babban malami idan ya yi brok bai da kudi zuwa ke je dako dako wallahi ya ce ya fi masa alheri a kan ya je roƙi wani Da kwanda kare na masa wayo halal ne ka sunkuya su shirga maka uban kaya a gadon bayan ka. to karfi ne Allah ya baka ko baka bane dauki ka je ka sauke ka dawo ka yi sana'a ta hannu halal ɗinka ya fi wani ya baka yi maka gori wallahi wala ko ka ne yake nauyin ka. wala sai ya wulakanta ka wani sai ya zazzage kai baka kai ko banka ne ai ba shi kadai bane ba kai kadai bane sa ya ce kai ka matsanta mu kai kullun sai ka zo in baka in baka kai ka kadai ne to wanda yake da kamewa yake neman na kan sai ga ya kuma fada a wurin uban saboda uban ya san yaron bai damu da abin hannun shi ba yana fighting on his, on his own kuma Allah ya ba mu dama ya ba mu lafiya na sha faɗa wa ɗalibai ina gaya musu garin nan akwai albarka a ciki wallahi malam inda za a ware baki a garin nan baki wanda ba 'yan garin nan ba shigowa suka yi sana'a su ci arziki Allah ya yawa da su yanzu muna zaune a anguwan nan wani bako zai taho wallahi daga wani gari ya zo ya samu wani shago anguwan nan ya gyara ya buɗe sana'a sai ya zama babban mai kuɗi mutanen unguwar su zo suna karɓan bashin maganin sauro a hannunsa ku kuma da kuke zaune a unguwar tunanin ku yi din ma babu ba tunanin investment mutum ya yi investin wani abu babu babu harkokin business din ma yawanci an mai da mu baya so dama ce na sha fada ina maimaita yanzu kaga akwai sana'a mai kyau mai albarka ana samu a kanta mutumin da Allah ya sa dan samu wani abu kaɗan a hannunsa ba mai yawa ba yanzu kana shiga tsallakawa ƙauyukan kano ɗin irin su rimin gado irin su ɗan batta irin su gwarzo irin su kaza idan kana da naira dubu hamsin kaɗai za ka iya zuwa ka je ka sayi rago kwaya biyar shida bakwai a rana ɗaya kasuwar garin sai ka tafi da sassafe ka yi wankanka a gari kun yi sallama da abokanai kama ka tafi wannan sai ka tafi kasuwar ka je ka sa ƙananan kayanka da ɗan shirt ɗinka da jinsinka mai kauri maganin 'yan sane da gajeren wandonka da aljihunka a ciki da 'yan kudinka Allah 25 anan 25 anan kaga wancan ragon mutanen ƙauye sun kawo nawa ne sa mutumin ƙauye bugun farko sai ce alaji kawo 9,500 nawa ka rage sai ka ce 4,000 kai shiru haka ake yi Allah kuwa <laughs> haka je kai shirme ne saboda ka zo daga Kano ka danna mai kudi dubu hudu za ka ce kuma kai ta faɗa akan dubu hudun ce mutane kawai Allah ya hore muku ba ya kuka yi ba ku zo ku yi ta tsada ka sayar alaji ya sayar maka ko ka dan ƙara wani abu wallahi malam kafin zuwa karfe goma sha ɗaya sha biyu sa ka siya ka bar su a wurin je ko ina kana nan duk inda azahar ta yi za a zo a ta ƙara ma wani a ƙara ma dubu biyar wani a ƙara ma dubu uku wani a ƙara ma dubu hudu a take a saya a baka kudinka ba bashi a take a saya a baka kudinka wallahi in ka ci sa'a a rana sai ka dawo da riba dubu ashirin ni dinnan da nake gaya muku da a ce na da kuɗi da sai na je na yi wannan abu wani zai ce ai shi wata ya masa wahala to kai na kaji idan kana ganin wannan jarin ya yawa i na kaji duk inda ka samu dubu biyar ka samu jarin sayan kaji Allah ka je corin kaji kana zuwa kasuwa kauye yara 'ya'yan fulani za su kawo kaji a hannu ka sai su raga-raga kar ma ka sayar a ƙauyen taho da su ka shigo cikin gari a nan gudu akwai inda kaza an karo da ita kana a hannu za a ba ka. a hannu a kaza ɗaya sai ka ci riba ɗari biyar ga sunan abubuwan sana'a da yawa amma tunanin yin sana'ar ma babu kuma ni na ce wai tunda na ga wasu suna hawa motoci masu tsada a garin nan ni dole ita zan hawa haka kawai ake hawa motar mai tsada wani barawo ne na gwamnati ya sato ya siya kai kuma je ka nemi na halal ɗinka ya fi maka alheri so samari mu yi sana'a mu yi aiki da shi ne za mu samu matsayi na sha gaya muku na maimaita muku yanzu ku je sabon gari gobe da safe ku tsaya ku yi studying ɗin wurin unguwar gaba ɗaya samari ne matasa irin ku iya gani duk ba 'yan garin nan ba ne majoritin su ba musulmi bane amma wallahi yaro dai sai ganshi ya sai mota wani ya sai babur mai tsada a wurin ku kuma suka sai kaya idan za ku sai taya can za ku je idan za ku sai katako can za ku je idan za ku sai safaya na mota can za ku je idan za ku sai menene can za ku je har ne ɗaya wallahi sai tara samari bakwai a ƙarƙashinsa takwas tara goma tun ana musu wulakanci ana ganin ba su da shi yanzu sun yi kuɗi waɗannan gidajen na sabon garin duk su sun saye su galiba kuma gidajen yawanci namu ne na manya-manyan tsofaffi masu kuɗin mun na nagari da sarakunan nan duk gidajen su ne akwai gandu guda sai ga an ce ai na wani ne amma wallahi duk sayar musu ake ta yi arni ɗaya sai ga ya wuri guda ya yi hawa goma sha biyu ya yi hawa bakwai ya yi hawa takwas nasa ne ya zauna a ƙasa da shi da matarsa ɗaki ɗaya da falo da ɗaki na bako sauran duk ya bayar da shi haya yana karɓar miliyoyin kuɗi a shekara sannan yana da tafka tafkan shaguna a cikin gari yana gani kuma sun fi ku samun tsaro da security tsaron da ake bayarwa a nan wurin ya fi nan so abin malam ganewa ne muna da hanyoyi da za mu iya neman abinci daidai gwargwaro wani wanda ya ce ma zai rugara da wannan gwamnatin ya yi wa kansa wallahi wala ba a samu aiki kun gani dai yanzu a cewa ana ɗaukan wai za a ɗauki immigration mutum wajen dubu ashirin ne ko dubu na ko dubu talatin ko dubu na ko dubu sittin ana neman mutumin da ba su kai dubu goma ba ko dubu biyar ko na gaba ɗaya jobless ne kuma duk graduates ne mutum dubu sittin wani wurin ma har mutuwa aka yi ta idan bala'i ni ma ranar na gani wani yaro ya turo a intanet ya shiga yadda ake a kano ana neman aiki na ɗauka sharri ne ashe da gaske wani ɗalibi na je ce tab malam na ga ɗan adam a ranar nan mata iya ganin ka maza iya ganin ka ya ce kuma abinda zai baka mamaki a nan kano aka yi ya ce wallahi ya ce wajen arba'in bisa ɗari duk arna ne ba musulmi ba ne kai ka ce daga ina suka zo kuma duk yawancin su wai yan Kano ne duk suna da inda na Kano sun cika jihohin su a can ba za ka ga musulmi ba su kadai ne nan kuma namu nan arewa sun zo sun yi dominating kuma wallahi wallahi sai an fi daukan su ma akan da a ɗauke ka ka zo ka shiga wannan yini yini za ka yi kana jiran jarrabawa kuma jarrabawar ma duk a iska wani bai ma zo wurin ba yana da kafa a Abuja kawai sunansa za a bayar da lamba kurin a dauke shi ka duba yadda mutane suke wahala akan aiki wai ya mutum ya ce wai ya dogara wai ya gama digiri wai aikin gwamnati zai yi wallahi gwanda ma ka nema abin da za ka yamu alheri ka duba wata kwana a unguwarku ka je ka samu wani ɗan teburi wallahi ka kafa ka rinka sai da kabeji na rantse da Allah ya alheri Allah ah, kabejin malam ba ana saya ba ka gwada ka gani ko gobe in wasa kake samu wani wani lungu a unguwar ku samu kabeji mai kyau da irin kokomban nan mai kyau ka dan zuba ka zo ka zauna kai ta hasbun Allah wa ni'mal wakil wallahi sai za a yi sai za a yi so duk lokacin da muka rafkana akan gwamnati muka ce tunda zalunci yayi yawa sun ki su bude kamfanoni a sama mutane aiki sun ma'aikatu aiki sai a shekara nawa ba a dauki aiki ba in ma dauka a ne daga su zai yan uwansu ko kuma darakta guda ɗaya an ba shi dama gwamnati ta ba da dama a dauki ma'aikata arba'in na rantse da Allah sai ya dauki mutum goma talatin kuma duk suna aljihunsa duk zai zo sunan karya ne in an tashi kurin shi zai ga alat din gaba ɗaya talatin din sunan iska ne boge kurin akwai wanda aka kama shi ya sa sunan jaririnsa yana cikin ma'aikatansa jariri jariri fa an zo ana bin ana verification na ma'aikata ana dubawa wannan fa yace dana ne to kai dade yana yana yace yana gida to ko zai zo mu gan abin nan saboda a table family yace sa ba ake yi ko kunya ma bai akwai ciyaman na local government da aka kama ana bincike wallahi malam ɗansa jariri ne amma ya rubuta masa scholarship ana biyansa miliyan kaza ya sa sunansa da sunansa an yi magana ce ɗana ne yana ina yana kanada yana karatu ya ware masa miliyoyin ya soke abin nan da aka zo aka bincika shi ɗan ma jariri ne ma uwarsa tana goyonsa amma fa yana karban su tukunna tun da ya zo duniya yanzu wannan kasar ita ce zaka zo ka dogara wai kana so gama karatu su dauke ka aiki ka yi tunanin abin da za ka yi kawai kan dai ka yi sata amma ka nemi kuɗi <laughs> wani ba wallah ya ce mun ka gani nan malam ka gani yadda ka gani nan ya ce wallahi sata ne kawai ba zan yi ba ita ma sata <laughs> da Allah <laughs> dan Allah ya haramta ni ya ce wallahi duk abin da ka sani wallahi inda na neman kuɗi ne zan yi shi amma ba zan yi sata ba dan ce to bayan sata ma dai akwai abubuwan da Allah ya haramta yace shi dai a bashi dai sata dai ba zai <laughs> kaga ai dumbu yayi duk abin da ma yayi da wai shi dai ba barawo bane amma ko me dan wani kaya haram ne a sayar a bashi kurin yawa in dai za a siya wallahi zai sayar zai samu kuɗi shi dai Allah ya rangwanta mana to ku kiyaye malam yace saboda ba a samu wani sahabi ya nade hannu yace ba zai yi sana'a ba yana neman taimakon wasu ne ba a samu ba a sabon manzan Allah a cikinsu akwai manoma a cikinsu akwai manyan 'yan kasuwa masu saye da sayarwa daga cikin manyan 'yan kasuwan sahabbai wanda suka fi kowa kasuwanci akwai abubakar wannan abubakar ɗin da ka ji ga imani ga takawa annabi ya ce duk duniya da za a auna imanin mutanen duniya a ɗora imanin abubakar wallahi abubakar imanin sai yarin jayi na kowa amma wallahi malam babban ɗan kasuwa ne kenan kaga kasancewanka ustazu ba zai hana ka nemi kuɗi ba kasancewanka mai addini ba zai hana ka nemi kuɗi ba akwai mutanen da Allah ya ba su ƙwarewa wajen neman kuɗi amma kuma wallahi addinin su a gaba suke wannan zalika fadlallahi yuti mai yasha so babu cin karo dan ka zama wani babban dan boko ko babban ma'aikaci ba zai hana ka addini ba abubakar gashi nan ranar da aka nada shi halifanci ranar farko ana gama nada shi ya ya yadda jakarsa ta buge-buge na neman kuɗi ya ce zai tafi kasuwa aka ce ba a halifan annabi kasuwa kuma Ya ce ba zan tafi kasuwa je neman arziki ba iyalin nawa zai ciyar mun ko za ku ciyar mun suka ce da Allah ka bari za a sa maka albashi ya ce shi a bashi ya ce aka ce a bari za a sa albashi ya zauna suka hana shi sai dai ya wakilta a mai kasuwancin albashin da aka zo ana bashi idan ana bashi dubu goma ne ya ce wa iyalinsa a lissafa a ga iya abin da zai isa na cin abinci kawai sauran a da kuɗin ana ajiyewa aka yi ta tarawa sai bayan ya mutu aka ga ashe albashin nasa ma baya yawa duka duk wata sai ya ajiye dubu hudu duk wata sai ya ajiye dubu biyar ya ce gaba ɗaya a tattara a mayar baitul mali kasuwanci yake abubakar ga sayyidina usman shi ma babban kasuwa ne an yi yunwa an yi fari wata rana a madina ana buƙatar abinci ba yadda za a yi kafirai suna kasuwanci suna gallaza mutane yasa aka yi mai odar kayan abinci aka shigo da shi gari kowa yana murna an kawo kayan abinci manya manya 'yan kasuwa suka kewaye usman a gidan shi suka ce za su sai wannan kayan gaba ɗaya ya ce su taya ya ce aka ce ya faɗi farashi ya ce su dai su faɗa suka faɗa ya ce albarka suka ƙara faɗa ya ce albarka suka ƙara faɗa ya ce albarka ya ce ina da wanda ya saya haka suka ce wallahi in dai a Madina ne ko a kasan nan ba wani dan kasuwan da ya isa sai wannan kayan kamar yadda muka saya asuman kuma ya ce wallahi ina da wanda ya saya suka ce to sai an gaya mana shi waye ya ce ku dai za ku kara ku kara kawai amma wallahi ina da wanda ya saya sama da haka suka ce wallahi babu kuma ba za su kara ba malam fari ake mutane kowa ya zo da kokonsa da kwanansa da buhunsa ana so a bada dama ga kayan abinci nan mangala mangala da raƙuma sun yi layi za a sayarwa mutane abinci sai ina usman mai ce yana da wanda ya siya haka ka sayar ya ce bari sayar ba sai suka ce to sai an gaya musu waye siya ya ce Allah ne ya siya ya ja musu aya inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya siya rayukan mu'minai Allah ya siya dukiyar mu'minai yace wannan kayan gaba ki na sayarwa Allah ina neman riba da jarin a gidan aljanna ya ce a gaya musulmi kowa ya zo ya ya bude da kasa a zuba mai abinci kyauta kaji manyan 'yan kasuwa malam ba waɗanda Allah Allah suke su ji cewa shinkafa ta fara wahala su je su kwashe ta su sai ta su koyi ta ba zo su azabtar da ku ba ba waɗanda nema suke yi su tsananta al'umma ba cikin kasuwanci ba ga Zubair ibn al-Awwam babban dan kasuwa ne cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abdurrahman dan Auf shi ma babban dan kasuwa ne shi da aka hijira aka je madina aka raba wa kowa abokinsa aka hada shi da abokinsa ya ce ba da bukatar kudinka ba da bukatar iyalinka dan mutum sai je saki matarsa sai wani ya aura ya ce rike matar ka rike kudinka ka nuna mu hanyar kasuwa kawai aka nuna masa hanyar kasuwa ya shiga ya je fara sana'a aka ce da dako ya fara ya dauka ya ajiye ya dauka ya ajiye ya siya ya sayar ya siya ya sayar malam har yayi kwari ya tara kudi yayi jari har ya samu abin da zai aure kawai mataran manzo Allah ya ganshi da turare irin na angwa yace ya dai yace ya manzo Allah aure ne fa yace aure kuma ce kwarai kuwa na samu kudi ya Madina ya ga ya sha turare irin na angwaye kaga ashe akwai yan kasuwa a cikin wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu amwal yasharun wa yubi'un su saya su sayar kuma sune ahlul fadli ahlul karamati alul infaki fi sabilillah masu ciyarwa kuma saboda Allah masu jihadi masu kwana sallah kuma Allahu akbar suna taimakawa annabi da abin da duk Allah ya hore musu wata ran annabi ce a taimaka a taimaka a taimaka wanda Allah ya kirari a taimaka abubakar ya je kwaso gaba ɗaya abin da ya mallaka da kadarar da komai ya ce ya manzan Allah na ba da kayana da dukiyata duka gaba ɗaya na wa Allah duka ba manzala ya ce mai ka rage ya ce ba abin da na rage ya ce to iyalinka mai ka bar musu ya ce na bar musu Allah da manzan Allah ya ce na tabbatar Allah da annabi zai zartar da ni kai da yanzu in aka zo neman fi sabilillahi a masallacin ku sai kai haka tukunna kana haka kana kana dan dubawa saboda kada ka kuskure ka bada 200 ashe naira 50 kai niya wallahi kuwa wani ba ya kuskure yana kokarin zaruwa ba ya mika hannu ya dauka sauran canjin waya ne da ya saya ya je su tubus tubus tubus ya dauka irin naira ashirin ashirin ashirin goma nan ne ya dunkulo irin wai mai takawa ne haka sai ya dan jefa haka bai ma duba ba <coughs> sai bayan ya tafi ya je gida ya cire rigarsa ya sa hannu ya dubo yana zarowa sai ga yan hamsin hamsin goma goma ya ce ah, ya dauka kuskure yi da sa hannu ya duba shi yan dubu dubu ne a nan din wannan yar dubu dubun ashe ita ya tukuikuya ya dauka ya bayar shi amma a niyyarsa yan hamsin hamsin ya bayar kaga wannan niyyar fa ita ce Allah zai bada lada ya zauna ya yi tagumi ya rasa inda zai sa kansa matan suna bayani ya ce ki rabu da ni kurum da dai wanda ba sa ba in ba sa ba cewa zai Allah isa Allah ya sauki jama'a mu yi sana'a don mu taimaki addinin Allah to anan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci sai na Umar ya faɗa ce kasbun fihi ba'du daniya ka nemi sana'a da kaskanci a ciki ka yi sana'a da kaskanci ka samu kuɗi khairun min alhajati ila nas wallahi ya fi ka nuna bukatar ka zuwa ga mutane sana'ar da za ga kama akwai wulakanci kamar yanzu mai dako da zai bi mota da gudu ana gafara da Allah malam ya hakuran an sauki kayan ya dauka dan a bashi wani abu wallahi ya fi alheri akan ya je ya roko wasu ka kamar misalin sana'ar kaho ka je ka tone ka ka yanka jikin mutum ka yi mai kaho ka zuƙo jini sa bakin ka ga jini in ya zo ya taru a kafo ka je ka zubar ka wanke wallahi wani shi fi maka alheri akan ka je ka ce a kofar gidan wani ba ni kaza wulakanci kaskanci tozarta ne ba yi da amfani duk wanda ya zamanto kullum hannunsa yana roƙon mutane ba ni ba ni ba zai zo yi wata kima idan mutane ba da wani uslubi da islahi sabo da mutane suke na na roƙo sai mutum ya zo wurin ka ce alhaji na gaji a lafiya kana da Allah ka taimaki yayanka sai ce ah, kamar yayana ce eh, yayanka yayanka ba su da abin da za su ci wai yana nufin fa yayanta shi maroƙin wai saboda tsabar tsabar togetherness tare kuke da shi ai ma'ana yayanka ka taimaka wa yayanka ka ba su abin da za su sha koko in baka abin da mu ma zan turo maka su ka ba su kawai yanzu haka ake sabon istilahi na roko ke. Allah ubangiji ya mana afuwa idan ka gaba za ka iya rike su kan maka ya auren Don me za ka je ka yi aure ka je ka yi sababin zuwan yaran duniya ka wulakanta su wali yastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yaghnihum Allah min fadli wanda ba su da hali su kame sai Allah ya ba su wadata daga falalarsa Allah ya kara mana wadata ya mana afuwa ya yi mana rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah rahman rahim wannan bawan Allah yana tambaya ne dangane da haddar hadisi ya ce a wasu hadisan akan rubuta kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama wasu kuma ana sanya anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama wasu kuma ana sa anin nabi sallallahu alaihi wasallam to wai idan ya zo duka wannan ma sai hada ce kwarai kuwa kwarai da gaske yanda uslubin hadisin ya zo haka za ka shi inda anin nabi sallallahu ya zo haka haka ka bada don su ma sabban haka suka ruwaito in anna ce to in kala ce to ce akwai matani akwai sanadi shi ma sai an haddace da shi daman matani ai shine ahammu haja ne abu na farko da ake fi damuwa da a haddace textual text din kenan matin manzan Allah ya ce kaza kaza kaza kaza maganar ita ce mata ne sanadi kuma chain of hadith ne to haddar hadisi kala kala ne akwai wanda yake yin hadda bis sanadi wal matani ya haddace da sanadin da matani qala haddathana fulanun qala qala fulanun anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wannan isnadi kenan akwai wanda sai ya haddace wannan mazajen sannan ya haddace matan wanda yake da kwakwarar hadda kuma yake da dama yana da kyau yayi da wannan din ko kuma ka fara haddacewa iya sahabi da magana annabin kawai idan hadda taka ta yi kwari ka samu littafai sai ka dawo kuma kana bi da isnadi wanda Allah ya hore masa yake da damar yin wannan to amma dai babban abin da aka fi damuwa matanin matanin text na hadisin to wajen matanin shi kuma abin da yake da muhimmanci a haddace da sahabi da kuma wanda ya ruwaito alal akalli ka iya cewa sahabi kaza ya ce annabi ya ce kaza sannan hadisin za a same shi a littafi kaza wannan gaskiya yana da mutukar muhimmanci kwarai wajen haddace hadisi sahabi matanin hadisin riwaya idan hadisan bukhari ne daman kana haddacewa kwakwalwarka tana gaya ma abu hari yake idan na muslim ne haka kuma ba da wani wahala hada hadisan walla yana da sauki sosai ga wanda ya saba ma sauki ne ci sosai saboda akwai hadisai ga jajjeru ga jajjeru dewa wanda aka yi su a hadisul hifzi ina fatan Allah ya taimake ka Allah baka nasara akan yin haddan wani ya rubuta wata tambaya ni ban gane me yake so ce ba amma dai ga ta nan ko wataƙila za ku iya tunawa ko yana nan sai faɗa ya ce wai idan mutum ko yakan yake so ko yana so a amsa tambaya wace addu'a zai fara yi a amsa masa ban gane wani ya karanta in ya gane sai ya mun bayani na'am to ga wani ce yana ganin abin da ake nufi amma dai ku karanta ku fahimta idan mutum yana so a amsa masa addu'a wace addu'a zai yi a amsa masa ka ji fa kai <laughs> to shi amsa addu'a ba addu'a ake amsa ma addu'a ba gyara hanyar abinci ne ita addu'a karɓanta yana da alaka da abincin da kake ci ka ci halal dan malamai suna faɗa cikin sharuɗan karban addu'a da gaggawa shine cin halal wanda Allah ya taimake shi sana'ar sana'arsa halal yake ci to wannan ana kyautata zaton Allah zai karɓi addu'arsa da wuri sannan kuma daga cikin abin da ke taimaka karɓar addu'a akwai rashin gaggawa maza Allah ce kada mutum ɗayan ku ya zo yana addu'a yazo yana cewa ana da'autu da'autu da'autu falam mista li ni nayi yi nayi nayi ba kira ba amsa ba irin yan yan wuta wutan nan wai da ya roƙa amsa Allah ba a masa haka ko mai gidanka ne ka je neman wani abu a gurin sa kai suka ce kana roƙa ba ka ba zuwa kike ka jira ba to tana Allah da ba mai gidanka bane ubangijinka ne so ba a san gaggawa sannan kuma ba a san ta'addanci a addu'a ta'addanci a ce Allah karyawa ne kuma kana so yanzu yanzu Allah ya karya shi din ya Allah wani ka dora masa bala'i haka kurum kai wani addu'ar ba a san irin Allahumma illa in wani ya cuci musulunci ya cuci musulmai ya yi zalunci to wannan ya halatta a yi masa addu'a gwargwadon zaluncinsa muna addu'a amma haka kawai da wani sabani ya shiga tsakaninka da dan uwanka ka je ka kafe da daddare kurin kai ta danna masa mummunan addu'a kuma yana sallah yana musulmi a'a ko dai ka nemi hakinka ko kuma dai ka ce dai Allah ya bi maka kadu amma faɗin maganganu marasa kyau irin wannan ko ko mutum ya addu'ar mustahil mustahil a wajen sufi amma ba wajen Allah ba ko mutum ya zo ya ce ya Allah yanzu yanzu dinnan ya Allah ina so ka mallaka min jirgin sama yanzu dinnan kafin na bar wurin nan to a wajen Allah bai gagare shi ba zai iya yi amma kai mustahil ne tunda baka biyo hanyar samun jirgin sama ba ba ka da alaka ko kuma ka ce ya Allah yanzu yanzu din nake so ka bani matar da zan aura ka san yadda za ka yi ka turo matar da zan aura saboda Allah ala kulli shayin kadir ne bari a yi masa kasassaba irin wannan shi ma irin wannan addu'o'i ba a yi ya Allah gobe gobe nan ka sanya na zama shahararren mai kudi a Kano ya zama ni kadai ake ji a dare daya ustaz wai an yi magana ai a dare daya Allah kan yi bature kaga wannan akwai abin da a tunani kai ka san dama me ba wai ya fi karfin Allah bane zai iya yi amma kai akan ka ka san ba abu ne da zai yi akan ka ba dan baka ba hanyar ayi ma ba tunda Allah ya yi abin da ya fi wannan wahala ba ai to ya kamata mutane su rinka kiyayewa komi da ka sani wato akwai yana da ka'idarsa da hanyarsa ko kuma yanzu mutum ya ce wai shi saboda wai tsabar addu'a ka je ka cikin kogi ka ce ya Allah na yi addu'a zan tsunduma a cikin ruwan amma ya Allah ka sa kan nan nitse ga kogi ana ganin ruwa yana tafiya kai ɗauka tsundum ka ce ka gama yin addu'a ka shafa ya Allah zan yi sufa amfa da amma ya Allah ka sa kan nan nutse ko kuma mota tana cikin gudu ka ce ai kai kayi addu'a bari ka bude kofa ka diro mota tana gudu 150 160 saboda kai mai addu'a ne ai kayi addu'a bari ka diro ga wannan hauka ne ta wani barawo ne wai ya je wajen wani malami ya bashi maganin layar bata ya cuce shi barawa miskini ashe malami ka ya ci kudinsa a fili fa ya je kasuwa kawai ya fara tattara kayan mutane shi da zai fara sata sai haka ya buga ya buga ya buga ta dama an ce masa in zai din ya buga ya buga malami ya ce masa idan ka buga to za a daina ganin ka kai za ka ga kowa amma su ba za su ganka ba to wallahi malam Allah da hikimarsa ashe akwai wani wanda ya ganshi ina yana yana da ilimi akan abun ya ga mutumin nan yana duka yana duka yana duka da ka kawai kenan directly sai aga ya shiga shago ya fara tattara kaya su ba shago sun dauka kwastoma ne yana hada kaya zai zo a yi mai lissafi ne so aka yale shi yana ta murna ta sadaci ya gama hadawa ya ja gaba zai tafi kawai sai aka ce malam da ka mana sai ce ah to daga lokacin ya gane cewa layar tasa ba ta yi ba to da yawa akwai mutanen da ake halakar da su akan wannan wai an bashi wai layar bata wani kuma an bashi ta tashi sama yayyayi ya tashi ya gagarin tashi <laughs> to Allah ya mana afuwa su wannan dai misali ne na buga muku ba'a a musulunci mai matsayinsa haram ne ba'a kai wa mutum ba'a ko ka rinka gaya mutum sunan banza Allah ce wala nabazu bil alqab ku daina jifan junanku da sunan nake na banza bi'sa lismul fusuqu ba'da al iman amman lam yatub fa ulaika humuz zalimun Allah ya ce tir da mummunan suna na fasikanci wanda bai tuba ya zama cikin azzalumai kaga wannan haramun ne ba daidai ba ne kuma duk wanda zai zo ya gaya dan uwansa wata magana ta banza ya rinka tuna rayuwarsa nisanta ko ta annabi ya ce ka gaya wa dan uwanka magana da zai ji daɗi kai ma kana so a gaya ma magana da zaka ji daɗi to karka gaya magana dan uwanka magana da zaka bata mai rai akwai wani burin sa kawai ya haɗa maka zafi shi abin da yake so ya bakanta maka rai ya koma wurin abokanansa yana ce ai yau na gama cika shi aiki haramun ne duk wanda ya ɓata ran dan uwansa shi ma sai Allah ya ɓata ransa a kiyama Allah kiyaye malam me hukuncin ta da ikama kamar kiran sallah ya halatta akwai nau'i na tada ikama irin su ɗaya da kiran sallah yana nan cikin bulugul maram hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo hadithin idan baka sani ba sai ka je ka kara kar ka je ka fada da ladanin unguwarku daidai ya yi kuma yana da kyau ladanai lokaci bayan lokaci su rinka taba wannan ba fa a kwalla kiran sallah direct ba a'a daga sautin bayan wannan wannan ne amma dai akwai riwaya cikin bulugul maram tambaya ta karshe wani ba Allah ce yana tsokaci cewa makarantun shi'a da ake cewa suna da ba mutane karatu kyauta ne kuma suna taimakawa ko shi yana ganin ya kamata muwa mutanen mu a ji hankalin su rinka ba da karatu kyautan su rinka taimakawa kenan ka goyi baya kenan to anan ya kamata ku fahimci wani abu kura yanzu kai da ka rubuta wannan takardar fa kana cikin mutanen da ake da buƙatar ka ba da gudunmawar a ba da karatu kyautan tsakaninka da Allah tun tunda kake zuwa nan masallacin sau nawa ka taba sa naira hamsin ko arba'in ko sittin ko ɗari ɗaya dan a sayi man da za a tayar da wannan injin mu sha fanka mu sha haske ya ce a yi wa masu kuɗi magana kafin mu fara da masu kuɗin don ba sa nan yanzu duk talakawa ne yan takatulu ko ba ka bane ba mu din mu yi wa kanmu lissafi don Allah nawa muke ba da gudunmawa wa alaƙalli majalisinmu mu ko masallacin da muke sallah akwai fa da yawa fa majalisan da wallahi tallahi limamin da ladanin su za su sanya za su su nemo mai idan ya kare na inji mutane sun iya zuwa masallaci su sallah idan ba ta da sallah da wuri ba su yi tsaki suna faɗin maganganu wa limami ko ladani in an makara sun yi faɗin maganganu amma wallahi malam kaga mutum bai taba tunanin bari in zai taho ya taho da galan din mai daya a bakin titi ya ce bari in kawo in zuba masallacin mu ba kuma an sani inji ake tayarwa inda ba mu da ne masallacin nan share shi ake yana da bukatar turaren wuta yana da bukatar turaren ruwa yana da bukatar a tsabtace shi fenti ake kudi ake kashewa nawa ka taba bayarwa misali mu fara yi wa kanmu lissafi kuma wai nan masalacin kaɗai ba a unguwar ku tsakaninka da Allah majalisar unguwar ku nawa kake bayarwa duk wata shi mai kuɗin da kake kai masa farmaki ya zo ya gina makaranta a yi karatu kyauta wannan abu ne mai kyau amma kai ma Allah ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra kowane mai hali ya ciyar iya halinsa wanda aka tauye masa arzikin bai da kuɗi shi ma ya bayar iya daidai gwargwado to nawa kake bayarwa kaga sai kai kanka hisabi magana ta Allah muna da rauni wajen taimako su kuma wadancan mutanen da kake gani ai ba su ma ba da kudin aljihunsu ne suke dauka suke bayarwa ba kudi ake kawo musu daga iran daloli ake kawo musu akwai wanda suke bayarwa din tabbas dudan shi'a da ka sani dudan shi'a da ka sani a garin nan yana ba da kumusi ka san kumusi 1 over 5 na dukiyarka dole ka dauka ka bayar alkawari duk shekara akwai masu bayarwa ma watanni watanni idan naira miliyan biyar kake da shi dole sai ka ba da kungiyar ka miliyan ɗaya idan dubu ɗari biyar ne to dubu ɗari ɗaya ba taka bane wallahi ko a daidai sau kake tuka wallahi sai ka ba su wannan kuɗin da shi suke rayuwa da shi suke mu'amalolinsu alkawari ne mazansu da matansu za ka bayar ka bada na gidanka ka bada na matarka ka bada na 'ya'yanka ka bada na 'yan uwanka kowa sai ka bar 1 over 5 ko musu shi suke ci suke rayuwa mu yanzu wani masallacin juma'a ne kai alkawari kullum zaka je sallar juma'a sai ka bada naira ɗari ɗaya ko naira ashirin ma wani masallacin juma'a wani wallahi tun da yake bai taɓa bada taimako ba ka tsaya kai wa kanka tunani dan girman Allah ka taɓa bada taimako a masallacin ku wani baya bayarwa in an zo neman taimako ma baya ji a jikinsa cewa da shi ake kuma wannan naira ashirin da goma da kake kin bayarwa da ita ake hadawa innal jibala min alhasa dutse da ka gani da tsakowa ayi hadi ya zama babban dutse ko ba ka bane to haka suke bayarwa kuma su suna sponsorin kudin su to mu ba mu samu tarbiyyar da a kasan ma za mu yi ba to na kasa ba su bayarwa sai wani miliyoniya ya zo ba da kudi gaba ɗaya addinin mu akan bara ya gino bara kowane masallaci roƙo duk sati sai an yi roƙo jama'a taimaka fi sabilillah akwai inda aka ci gaba wallah baka taba jin an nemi taimako a masallaci ba ka san me suke yi masu halin ake samu wurin sai a yi wa masallacin business a investment a masallaci kamar yanzu irin wannan masallaci sai masu halin su ba da kuɗi mai dubu ɗari biyar ba mai miliyan ɗaya ba mai miliyan biyu ba abubuwa ma ba a sani ba ku talakawa masallata ma ku sani ba a je a samu tafkeken shago a saya a zuba kaya a kasuwa duk ribar da aka samu da ita ne za a rinka ɗiba ana gudanar masallaci ana yi masa fenti ana masa komai akwai inda suke sayan motoci na haya sai su haɗa kuɗi su sai bus ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu dubu ɗari uku a bawa direba duk wata yana kawo balance dubu ɗari suna tarawa suna ajiyewa duk wata dubu ɗari sai ga wato expenditure na masallacin duka duka wata bai wuce dubu arba'in ba duk abin da za a bara ku ji an nemi taimako ba saboda wasu sun bada babban kuɗi an tara ana ɗaukar nauyin shi su mu ba mai sai dai mutum yawa kansa akwai wanda masallaci ne karami suka ga to da su rinka zuwa suna da mutane neman taimako bari su daure sai a daidaita sahu a masallacin suka sai ma masallacin su a daidaita sahu kullum a daidaita sahu nan zai je kawo balance ana tara ana ajewa da kwai ya baci ko ya mutu sai a dauko cikin kudin nan a biya da ana buƙatar fenti kudin da yarir so ne ya tara shi yake kun huta da a ta roƙon ku taimako amma yaushe ake tunanin bari a sayo masallaci a daidai sahu akwai wanda kuma masallacin sai suka samu mai islamiyya a kusan shi sai ake yin islamiyya ana biyan kuɗi kuɗin da yake islamiyya yake kawowa da shi ake raya masallacin amma ina ba a iya masallacin da ba sa iya ɗaukar nauyin Lada ne ladan ba za a iya ɗaukar nauyin shi ba liman ma duk limaman nan galibin wallahi tallahi a kyauta suke kyauta ne majority kana wa mutane sallah mutum 200-300 wallahi tallahi a wata ba su iya juriya su baka dubu sha biyar da ka je ka sai abinci a gidanka ba Allah kana yi wa manya-manyan alhazai sallah kowa a sallah zai je ka shadda mai tsada ka ga limami ya zo a tsanar sallah yana ta da sahu yana sake da riga ta wanki bai da hali wataƙila yana da mata yana da yaya bai da hali kuma kun karar da shi kullum ya zo muku asuba ya zo muku azhar ya zo muku la'asar ya muku magariba ya zo muku isha'i kyauta amma an ce ya tafi ofis ɗinsa wani ya tafi kasuwa wani ya tafi ya buɗe shagonsa wani ya je ya sana'a da duk ranar da limamin ne makar sai an zage shi kawai a zuwa na mutane mulkin banza kawai limamai su je su zauna ba sa fitowa sallah haka ake faɗa ladan ku Allah ji kansa dama ya zo ya ta ihu da su ba kafin kowa ma ya tashi yana zaune yana gingidi sauro yana jira yana cizon sa a zo a tada sallah sai an gama kowa ya zo ya rufe masallaci ya tada qur'ani ku karatun qur'ani wani iya karanta qur'ani ma nan zai tafiya bashi saboda yana da bawan da zai dauke mai wallahi ba zai mai da shi gurin da ya dauka ba ya rufe akwai limami da ladani da su suke share masallaci su suke bude masallaci su suke tada injin masallaci su suke kaza suke komai na masallaci kuma ba wanda ke biyan su naira daya amma in an dan samu kuskure sai an zage su kuma wannan shine farayuwar bahaushe akwai wani masallacin da na je a Lagos kwanan nan ma na je na ganshi wallahi masallacin bai farabun wannan ba wallahi a matsayi yake amma wallahi wani daga cikin su yan kwamitin yake ga mace wannan malam kaga wannan masallacin wallahi muna da miliyoyi a account Na ce aka aka ce duk wanda yake sallah anan wallahi tax muka sa masa da mun faɗa muka in da ka biya ka zo in ba za ka biya ba ka zo <laughs> Allah suka ce to na Allah ne wa zai taimaka Allah zai turo kuɗi daga sama ne a gyara yace ga sunan nan duk da sunansu a jikin board wallahi in dai kai akwai punctuality kana zuwa masallacin kai punctual ne to wallahi shikenan banda mai wucewa a hanya amma yan unguwar masu a wurin an yi listin kowa alhaji wane a wata kaza zai bayar wane wata kaza zai bayar kuma kana bayarwa za a rubuta ka bayar idan baka bayar wa duk wanda ya zo tare ikama ya ga sunanka baka biya ba <laughs> bayarai mai kenan ya ce haka ya ce wallahi miliyoyi ne da su amma masallacin karami kar gani wallahi da ac a cikinsa da tiles da carpet mai kyau da ƙura'ane masu kyau an tsabtace saboda akwai kuɗi kuma mutanenmu da kake gani in ba haka ka musu ba su ba kuɗi ba ba za su ba kuɗi ba kuma ni ina ba da shawara wallahi talla ya kamata a fara tax din nan mu ma anan Allah saboda wallahi wani ina tabbatar maka wallahi har a gama ba zai baka ko ba to ina za a samu kuɗin man da ake tayarwa wa zai bada kuɗin ko an samu wani mai ɗan taimako a takura masa alhaji wallahi mamu ya kare ka bayar wani wata ba za su ji kunya ba za su dawo kanka kamar kai ne kake sallah a zo a ta neman taimako a ka, sai an gama kure ka daga nan ka ga mutum ya daina zuwa sallah musa <laughs> Allah su wannan bulala ce a kaina ni da nake magana da kuma kan masallata kai dan uwana yanzu a matsayin da muke cikin masallatin da muke sallama ba ma iya ɗaukar nauyinsu ballantana mu je mu bude makarantu da za a karantar da mutane kyauta a magana ta gaskiya muna iya daukar nauyin mu walla wasu ne suke rufe ido mutum ɗaya biyu ne kawai ake samu a wani wuri ya ɗauka amma ba in ka biya ta masu sallar wallahi ba za a yi ba to wannan al'umma ita ce za a ce ta je ta buɗe wata kekiyar makaranta tana ba a 'yan talakawa karatu kyauta waye zai je je karantar maka da ɗanka kyauta wata guda ba a bashi ko kobo yana zama gidan haya matarsa haihuwa duk shekara <laughs> saboda tsabar takawa shi usus ne yana neman aikin Allah ya zo ya zauna yana koya wa 'ya'yanka kyauta to wane mai kudin kuma kake da shi da zai biya maka ya gina maka tafkekiyar makaranta ya ɗauki nauyin malamai goma sha biyar suna karantar da 'ya'yanka a islamiyya duk wata yana biyan su dubu goma goma yana biyan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk wata kuma idan fanka ta tsaya sai an masa waya a ce alhaji zo ka gyara wani mai kuɗi kwanan ne yake gaya mai ce ga masallaci na makaranta shi ya gina ba wanda ya bashi ko kobo a unguwarsu ya ce wallahi daidai da inji shi ya sayo injin ya kawo mutanen unguwa suna zuwa suna sallah sannan yana zuwa yana bayarwa ya ce wani lokacin ma a hada da injin gidansa ya ce kai wanda dai a yi na masallaci daban don yana jin tsoron ba mamaki mutanen unguwa nan gaba a ce ai kudin masallaci yake dauka yake da injin gidansa ya ce a ware na masallacin ya sai injin da kansa shi yake zuba man na masallacin ya ce wallahi wata rana ya yi tafiya ya je dubai ko ya je china ne ya je sayan kaya an zo za a yi sallar isha'i babu man fetur a injin da za a zuba man 200 ne ake nema za a zuba wani kawai sai ce bari a buga alhaji waya wallahi tallahi malam ni da shi yake gaya mu ya ce malam aka buga mun waya ina dubai alhaji da allah wallahi gashi an zo za a yi sallah kuma man masallaci mai ya kari ya ce to ba mai ya ba mutane ne <laughs> <laughs> a masallaci aka ce akwai mutane ya ce to ku je gina na wajen iyali na ku ce ta ba da dubu daya a je a sayo galan daya ko galan biyu sai a zo a zuba a yi sallah ko ce to alaji Allah saka kuma haka aka aka aika gidansa mata ta zama da dubu daya. <laughs> wayar ma da aka buga masa aka yi magana ya ci dari biyu to wannan shine mentality na bahaushe wallahi idan na lissafa muku wani wallahi sai mu kwana so jama'a ku yadda muna da matsala wallahi muna da matsala kawai mu tsaya mu haɗu mu ga me ya kamata mu gyara kowane majalisi kowace unguwa ku yi kokari ku fitar da tsari a ku yanda ake shi ne a yi listin ɗin masu sallah a lura da su duk wani babban alhaji da yake zuwa sallah ku kulla alaka da shi ku san shi ku rubuta sunansa lambar wayarsa duk wani ma'aikacin gwamnati akwai masu albashi suna ɗaukar dubu saba'in a wata amma zai zo ya saka riga ka ɗauka wallahi dan dubu sha biyar ne saba'in yake ja a wata akwai mai dubu hamsin a wata akwai mai dubu arba'in a wata akwai mai dubu ashirin a wata duk a san su daidai gwargwado waɗanda ba su da sana'a ba su da aikin yi a kyale su a zuba musu ido amma duk wanda yake yana da sana'a kuma yana zuwa masallaci in ya yadda wannan masallacin nasa ne masallacin yana ba shi gudunmuwa yana mai amfani to ya kamata kuma ya yadda shi ma ya kamata ya ba masallaci taimako let him commit himself ya zo ya committing kansa cewa me zai rinka bayarwa a matsanta masa tambaya in ya ki bayarwa a rinka bayani a ce to jama'a alhaji wani fa ya ki biya kwarai da gaske idan an yi haka sai ku tara kuɗi ku yi aiki yanzu ba abin da muke da bukata yanzu muna bukata a ce a iya dan masallacin nan mun tara kuɗi mun ɗauki yaro ɗaya mun tura shi jami'ar bayero yana karanto mana likitanci alal akalli ya je ya gama karatun likita ya zo nan unguwar a buɗe masa kemis yana entertaining matanmu da kannanmu da yan uwanmu dan Allah bai taimaka mana ba ya samu aiki a Aminu Kano ko ya samu aiki a Murtala da safe da yamma ya zo a bude masa kemis a nan unguwar a bude dan asibiti masu kuɗi su bude masa ya rinka kula da matanmu da 'ya'yanmu mun huta da zuwa muna layi a asibitin gwamnati ana wulakanta matanmu dan Allah ba za mu iya yi ba ba za mu iya ɗan tara kuɗi mu ɗauki nauyin yaro ya je jami'ar Bayero ya karanta lauya ba alal akalli rikicin mu na nan unguwar in ya taso muna da lauya da zai iya wuce mana gaba ya taimaka mana ba za mu iya ba ba za mu iya turo wani ya je karatu a waje ba ya je saudiya ko ya je sudan ya je koyo ilimin addini alal kalli ma bude masa majalisai a nan unguwar yana karantar mana da mu ko islamiyya mu bude mu ya mu za ya zama shugaban islamiyar ba za mu iya yi ba kowa ya zo yana gyara gidansa yana hawa mota mai tsada kowa ya soke kudinsa ya zuba kudinsa a kawo sai yanzu ana cewa wai wai wai wai Allah Allah ake so annaba annaba ake so bai zai yi ba sai an gyara in kuma mu gyara ba haka za mu yi ta zama a dankare babu wani coci a garin nan da bai da miliyoyi a kawo din shi wallahi ga sunan coci na alkawari ne ma baka shiga sai ka zuba wani abu daman daga bakin kofa ma daman sai ka biya ka shiga ba. su sun yadda su biya kuma a biya ma wani fasto ma ya zo ya zauna ya rubuta cike ɗebe kuɗi ya tafiya sa kuma ba a isa ya mai magana ba amma mu fa masallacin juma'a da zaga an ana jama'a dan girman Allah a taimaka fi sabilillahi wani sati ba idan ba a taimaka ba babu injin da za a tayar ai hudu ba masallacin juma'a guda na yi sallah a masallacin juma'a wallahi da kunne na naji wani ya daga ladanin limamin kai ya daga na cewa jama'a don Allah a taimaka fi sabilillahi injin mu na masallaci za mu yi masa juyan bakin mai kuma dubu ɗaya ne da biyu da kaza kaza da Allah taimaka fi sabilillahi na ce Allah ya sa kurum warai da gaske ai ba abun da zaka ci sai dai Allah ya sa bahaushe haba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh